riga aka gabatar da ta hada mu shine aure na kamar yadda aka ambata munasabar ta hada mu a wannan wuri shine manasaba ta aure aure yana da girma sosai a musulunci idan aka ce aure ba karamar magana ba ce idan kuna karanta alqur'ani mai girma za ku ga maganganu da qur'ani ya akan aure idan kuna karanta sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam za ku ga maganganu da Allah madaukakin sarki ya akan aure shi yasa yazo a sunna ango ya haɗu da shi ma sai an masa addu'a ina yi wa wayannan angoye addu'a Allah madaukakin sarki ya sa musu albarka Allah ya haɗa su cikin albarka sannan Allah madaukin sarki ya hada su cikin alkhairi alqur'ani mai girma ya nuna mana matsayi da aure yake da shi daga cikin matsayi da alqur'ani mai girma ya nuna mana yanda aure yake da shi shine duk wata halitta ta Allah madaukakin sarki da Allah yayi yayi ta ne nau'i biyu akwai namiji akwai mace ko ba za su iya bada wata natija ba sai an samu aure da wannan ne Allah madaukin sarki yake faɗa a Qur'ani mai girma wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun subhana alladhi khalaqa al-azwaja kullaha subhana alladhi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim ومن أنفسهم ومما لا يعلمون Allah madaukin sarki ya ce min kulli shay'in daga kowane abu khalaqana zawjaini mun halice shi dangi biyu akwai namiji akwai mace duk abin da ka gani a duniya haka yake a mutane akwai namiji akwai mace a dabbobi akwai namiji akwai mace a tsirrai akwai namiji akwai mace wani zai ce ban taba ganin bishiyar dabino na miji ta tafi neman aure a gidan bishiyar dabino mace ba ba haka tsarin yake ba shi ita bishiyar dabino na miji da bishiyar dabino mace iska ita ce take ɗebo ƙwayoyin halitta na mazantaka daga bishiya na miji zuwa ga bishiya na mace sai ta watsa su sai zama abin da ake ce kilimi wato kamar barbara a sanadiyar wannan ne sai a samu ta yi fure ta ba da ƴaƴa an samu haihuwa sai da aka samu aure da wannan ne yasa kuke ga malaman kimiyya suke da abin da suke cewa pollination akwai wind pollination insect pollination da sauran abubuwa masu kama da wannan kenan hatta bishiyoyi ba sa ba da tsiro sai an samu me sai an samu aure hatta ruwan sama da muke samu ba a samun shi sai an samu aure sai an samu namijin gajimare da macen gajimare an ɗaura musu aure an samu barbara bayan an gama guda sannan sai a haihu ruwan sama sai mu same shi na'am ya za ku da wannan Allah madaukakin sarki ce alam tara anna Allah yuzji sahaban ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار أنا ما بس تشيرا na من بروسس نروي ya الله يسي ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه baka gani ba yadda Allah madaukin sarki ke koro gajimare sai a kaɗo wannan gajimaren sai a kaɗo wannan gajimaren malamai suka ce namijin gajimare da ta macen gajimare kenan summa yu'allifu bainahu sannan sai Allah ya hada tsakanin wayannan gajimare an samu aure ko ba a samu aure ba na'am an samu ne an samu aure to na ruwan sama da ake samu ana samun su tijar ne natijar aure da aka samu tsakanin gajimare kamin a samu ruwan abin da nake so na nuna mana babu wani abu da zaka iya samu a duniya ba tare da an samu aure ba hatta wutan lantarki idan zaka kunna wannan makirfin da nake magana da shi da za ka tsaga za ka ga ba guda ɗaya ba ce wani guda nawa ce guda biyu ce sai an samu negative sannan an samu ne an samu positive idan ka hada positive da positive ba zai ba da natija ba ka hada namiji da namiji in ka hada negative da negative ba zai yi ba saboda ka hada mace da mace idan kana so a samu sauki ko a samu hasken kwallon tarki ka kunna ko ya bada hoto ko talabijin ko ya bada murya da rediyo ne to dole ka samu positive da ne da negative amarya da ango to a lokacin ne sai a hanyar hasken da ake bukata wannan yasa za a ga aka ce akwai fari sai a ce akwai baki in akwai dogo sai a ce akwai ne akwai gajero in akwai siriri sai a ce akwai kakkaura wato kowanne sai an samu dangi guda biyu Allah yana nuna mana yadda tsarin halitta su yake tsarin halittarsa duk wata natija da ake samu a kan same ku da hanyar aure Allah ta'ala ya samu dace muhimmancin aure na gaba bayan kasancewar ta natija duka daga aure ake samu wato aure kuma sunna ce ta annabawa alaihi musallam Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin suratul ra'd sai Allah madaukakin sarki yake faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma bayyana wa wato ainihin mutanen duniya gaba da su Allah ya ce laqad arsalna ولقد أرسلنا رسلا wa قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب الله مدرسة سرسية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك hakika mun aiko annabawa gabanin ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce waje alna lahum azwajan wa dhurriya wayannan annabawa mun sanya musu ma'aurata sannan mun sanya musu zuriya kenan annabawan Allah madaukin sarki sun yi aure ko ba su yi aure ba annabawan Allah sun yi aure banda wasu kaɗan da aka yi sabani a kansu amma sauran annabawan Allah madaukin sarki gaba ɗaya su babu waɗanda ba su aure ba kenan aure sunna ce ta annabawan Allah wannan ne dalilin da yasa zamu ga harkar aure take da ban sha'awa kwarai da gaske annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi ne yayi aure shi yasa ya zama harka ce wata take da tsafta wato Allah madaukin sarki ya yarda da ita ya amince da ita shi yasa ya zama da duk wanda ka gan shi da kima ko daraja a duniya to lalle za ka samu to sai aka same shi ta hanyar aure aka same shi na'am na'am wato duk mutumin da ba ta hanyar aure aka same shi ba ba sai ba kwana juna duk mutumin da ba ta hanyar aure aka same shi ba za ku ga kimarsa da darajarsa ba ta kai ta wanda aka samu ta hanyar aure ba yanzu kuma ala rama ne mahaddisin alqur'ani mai girma amma sai aka ce ai da cikin shege sai ta haife shi sai da yana karanta qur'ani qur'ani ma ba ganin kimar haka da ke ba ga bane idan aka zo sa shi sai kaga ana kare dare ba haramun ne ya sa shi liman ba musulunci bai hana ba domin ba laifin sa bane ba shi ya aikata aikin ba hasali da ake cewa ɗan shege ba ɗan ne dan shege ba ina fata an fahimci wannan shi baban da yanzu shi ne shege din ba dan ba shi kan dan bai da matsala saboda ba laifin sa bane ko laifin sa ne shi ya zaɓe ya zo ta hanyar da ya zo ba shi ya zaɓe ya zo ta hanyar da ya zo ba amma duk da haka za ku ga kimar da bai da cikakkiyar kima kamar mu kamar waɗanda suka zo ta ainihin wato hanyar aure saboda aure sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan aure sunna ce ta annabawan Allah madaukakin sarki wannan ne dalilin da ya sa za zamu ga wato hanyar aure sai ganta da tsafta kowa yana sha'awa kuma kowa ana gaito shi a cikin harkar sabanin hanyar da ba wannan ba malamai suka ce kimar aure ta gaba aure shi ne yake bada da ba a samun da a musulunci sai ta hanya sai ta hanyar aure da fasiki zai samu fasika ya mata ciki ta haihu iyayenta su kai su kara kotu alƙali ya shira shi ya ce kai ka mata ciki ya ce eh, ran da ne ne nauyi a ce to ga ɗanka a ɗauko dan a danka mashi in ya mutu wannan dan ba zai gashi shi ba kaida ta shari'a musulunci duk da shi ya ci saboda ba daura aure ba har yanzu musulunci bai ga dan waye bane bai yarda dan shi bane hanyar da ake bi a samu da shine hanya ta aure kawai banda hanya ta aure ba hanyar da ake samun da ba a samun da ta hanyar zina ta hanyar aure da shari'a ake samun da wannan shi zai kara nuna muku kima da mutunci da girma da aure yake da shi shi yasa zaka ga yanzu idan kana neman ƙar mutum da aure sai ka zo gidan sai kai sallama sai a ce wala ne sai ka samu mahaifinta da kansa ya ce eh ya shigo daga ciki wasu ma a falon mahaifin a nan saurayi da yarinyar za su zauna su hira da ko wata kanwata ko na abu kama da haka wanda musulunci bai hana ba a zauna a yi taɗi domin kare dankon zumunta da fahimtar juna yadda idan an yi auren za a yi samun zaman lafiya a cikin auren. da harkar ta neman aure ce aure ne a cikin harkar za ka ga shi wanda yake neman yarinyar ba ya jin kunya don an zo a wuce an tare da yarinyar haka ne ita yarinyar ba ta jin kunya don an zo an su tare idan ma aka yi baki a cikin gida sai ka gance ai wani ya zo suna yana sai ce suna falon babanta sai a ce bari a je a gaisa sai ka ga ana gani shi ana cewa ai wannan kawunta ne ko wannan gogo ce ko ya tendo ko ya gana ko ya galgal ko ya wani abu haka sai a gaisa saboda menene saboda harka ce ta aure ba a kyamarta eh, ba zai ko an gane wannan na'am idan an tashi daura auren za mu ga ba a koya ake yi ba zinai tashi a boye amma aure ba ne ba a boyewa ta shi ake za a ga an buga invitation ana rabawa ana sanarwa cewa za a daura aure tsakanin wa da wa tsakanin wani da wance shi wannan baya jin kunya ba ya jin tare tare ita ba ta jin kunya ba ta jin tare tare saboda abu ne mai tsafta hanya ce ta annabawa Allah da manzo duka sun ce sun yarda da wannan ina fata ina da wannan idan aka daura auren iyayen yarinyar da kansu za su sa a dauki yarinyar a kai ta ina a kai ta gidan miji ta rabu da babanta ta rabu da mahaifiyarta ta rabu da kannanta da yarinta da kowa da kowa ita an sallama ta yanzu duka gidan sun yadda yanzu ta fi kusa da shi a kansu duk da yar su ko suka haifo ta ta girma amma yanzu sun tattara ta sun kai na an kai ta gidan miji shi kuma yanzu an danka masa amana shi da wanda zai ci gaba da lura da ita kuma uwar ta koma ta kwanta ta bacci ba ta damu ba da za ta da za ku sanar da ita miji ya ce ai zai kaura daga nan sakoto. misali zai koma Abuja sai ai ban kwana da su a mata da sai ya ce to yin ki ci gaba da masa jiyayya. sai daga sun tashi sun koma Abuja duka dangin ba wanda ya damu amma da ba a daura aure ba haka nan sai sai ya gudu da yarinyar ba a san inda suke ba haka ce ko sun yi Abuja ko sun yi Kaduna ko sun yi wani wuri da Allah wani yarinyar za ta kare yin bacci ba za ta kare yin bacci ba saboda ne ba aure ya kai ba amma idan aure ya kai ba ya dauke ta da gidan ya kai shekara guda mata ganta ba hankalin ta a kwance ta saboda yarta tana ina yarta tana ɗakin miji wannan shi zai nuna muku kima da daraja da aure yake da shi ba nan aure zai ba ku maki ba yayin da za a dauko amarya a kai ta gidan gidan miji sai da iyayen yarinyar sun suka ce a mata gado haka ne in za a ce gidan ko ba za a ce dan karami ba wanda zai dauko ta ita kadai sai a ce babban mai fadi ko 6 by 6 ko 6 by 7 su iyayen da kansu za su je su daura gadon a sai wata mai ne katifa a je a saka ko a sai wata katon mayafi wanda ya dace da bargo da kayan shimfiɗa a shimfiɗa fulo ba za a kai guda ɗaya ba sai a kai guda biyu ko sai a aje a shirya gadon a gyara shi a aje fulo guda biyu dawa dawa ba ku an samu ba da amurar dawa da amma ko babu mai jin kunya ba mai jin dari dari ba mai jin an zo da bakon abu ba sai ba ko kun gane wannan saboda menene saboda aure ne wato abu ne da Allah yake so annabi yake so musulunci ya yi gure idan aka aure auren mijin haka zai shiga cikin ɗakin masu da kullum ba ya kwana a ciki da safe kuma ya fito ta cikin ciki da ido Na akwai mai ta akwai mai ta ita akwai mai ta ko ta da ba a daura aure ba zai yi Na idan Allah madaukin sarki ya kaddara matar ta samu ciki wa zai ba da bada labari kare ita tana da jin kunya kunya haka nan amma shi miji shi zai fara bada ne labari musamman yana son matar sai ga duk inda yana kare ta kenan da an da an ce ya ce wallahi alhamdulillah ai ta asibi lafiya lafiya me ya faru yanzu an yi dan gungumi a gini ko kullum ya wuce ke tofarwa na'am idan ya je gidan su haka sai ya take sai ce ai lafiya kalo kwana na haka ka amma amai amai haka nan iyaye sai a dinga cewa alhamdulillah Allah ya sa albarka ko abin da za dace dan ba na'am kun taba ganin wani miga yayi wa wata yarinya cikin shege ya zo gidan ya ba da labari ya zo ya sallama baba ya zo aka ce kai ne wa yake ni da dalladi dalladi da ke tafe da kai ya ce ba ku salatu abin nan ba a ce ya ce <laughs> zai yi me yasa ba zai yi ba saboda babu aure a amma da aure ya shigo sai kuma no sai kuma no ba matsala bane idan ta haihu na'am wa zai fara bada labari shi ne zai fara bada labari za a ji cike da farin ciki ya je kasuwa ya rika tattaro kayan jariri da waye da waye in an ce ya aika ya maza ce ta sauka alhamdulillah kuma ta sauka lafiya me ya aka samu an samu jinjira ko an samu jinjiri yana cike da farin ciki da murna ya je gidansu ya bada labari ai ta so na ta cewa aure yana rubuta tattalin arziki ne wannan akida ce ta Yahudawa shi yasa za ku ga bature da wuya ya aure mace ce da mata daya mata shi daya ta haye shi biyu wani ne da ni zai so sha wahala a duniya wai idan yaran suka yawa ba zai iya biya musu kuɗin makaranta ba ba zai iya biya musu magani ba zai iya ciyar da su ba shi kuma za su takura shi saboda haka matar shi daya ƴaƴan su biyu in ya so wa miya sai a sa kalkulator sai a buga a kirga ita biyu biyu yara biyu biyu shi uku uku sai a lissafa wai da tsarin rayuwa ta kenan wanda yan boko mu da dama zai ne tsarin rayuwa da suka ɗauka kenan alhali wannan ba shi ne tsarin rayuwa na musulunci ba ban mantawa akwai wani wato ainihin gwamna daga cikin gwamnonin Najeriya ya taɓa zuwa Amerika akwai wani bature da yake huɗa da shi baturen mileniya ne ko shugaban ƙasar Najeriya da wuta ya kwatanta kansu da bature ba irin dukiyar da baturen ya tara tarin da suke yi suna tari ne a gidan gona na batura wato miliyan ne na su to suna tari sai shi wannan gona sai ke tambaye ya yake kuma sai yanzu kai dukiyar da kai ka tara yadda kake da ita kana da matsala a duniya sai ke gaskiya shi komai yake bukata a duniya yana da shi matsalar ta kwana ɗaya ke sallin tal yake ne matsalar sa yake matsalar sa shine kai ba ta da ta iyalansa sun masa yawa sai yake yawan iyalan da aka yi ya ce yana da mata da yana da yara guda biyu kuma ina ga sun yawa ya za a ce kamar ne yanzu har ya na biyu sai shi gwamnan sai nuna masa wato direba daga cikin direbobinsa sai ce ka zo yaro na ne ka ga dai abin da ka mallaka an kasa ka shigo wa banda kake ban da san fasin abin da ka mallaka yace gaskiya ko sai sai ba gare shi yace to ba ni ba wannan da kake ganin direba na ne shi ni ke biyan shi albashi a hannu na yake samu abin da yake cin abinci amma matan ya hudu talatin da bakwai. sai ta wani abu tura ya kura wannan direban ido da suna gaisa da ranar bai kara gaisa da shi ba wai da abin da yasa yake gaisa da shi bai gane mahaukaci bane amma yanzu ya gane shi kallo nake mahaukaci ne ba zai gaisa da mahaukaci ba wannan shi da tunani irin ne wannan shi da tunani irin na bature shi da tunani irin na yahudawa amma a tabarau na musulunci aure wadata yake bayarwa arziki yake karawa shi yasa duk da kaje a duniya sai ka ga masu mata sun ci gauraye arziki haka da ko ba haka ba yanzu nan garin Sokoto duk manyan manyan gidajen da nake gani na gauraye ne ko na masu mata ne na gauraye ne ko na masu mata manyan manyan motoci da nake haɗuwa da su a hanya na gauraye ne ko na masu mata in ka je kasuwa ka duk manyan shagunan da ke wuri na gauraye ne ko na masu mata to ya ce masu mata ke da kanta ba kanta ban gidaje suke da kanta ba kanta ban motoci kuke da kanta ba kanta ban shaguna kuma za ta ce aure talauci yake kawowa gauranta da take bada arziki yanzu a nan sakwato za ka yi samun mutumin da ke da mata hudu ƴaƴa kamar arba'in da wani abu amma shi da san ya so talauci ba sai dai kuna magana talauci ya sa ba shi dan ya na muku hankali amma ba dan shi akwai talauci da shi ba kuna iya samun wani gauro ko budurwa bai da ita balle mata amma a zauren wannan mai mata kwana haka ne kuma sai ke da shan biyu bai karya ba sai da sha da rabi in yayi hamma yace za a yi bala'i a ƙasar nan wani an ce mu yi faru ko har karfe sha ɗaya da rabi mutum bai karya ba in ba bala'i ba zai kamata a yi wannan shi ke nuna cewa aure ba talauci yake kawa ba aure mai yake kawa aure yana kawo arziki ne aure yana kawo wadata ne shi yasa za ka ga aure yana taimakawa ɗan adam a tunaninsa masu mata sun fi waɗanda ba su da mata natsuwa shi mai mata za ka gan shi a cikin natsuwa shi yasa ga saurin yana wani durubiri haka yana yawan shirme sai a ce ku masa aure zai nutsu da an masa aure kuma sai ya samu ne sai ya samu tsuwa malaman psychology sun ce gaurantaka tsawon gaurantaka na daga abin da ke kawo ciwon hauka idan goro ya rike ya rike sai fara yawan mantuwa daga nan ba da shi mataki ba sai kwakwalwarsa ta tabu gaurantaka tana daga abin da ke kawo ciwon hauka mu ga sai wannan magana ta su bata cika da Qur'ani ba dan Qur'ani da yazo magana akan aure ya ce min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha baiha litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله ما يتفكر من آياته يلا رجع على من له غير جرما الله أنا كلك لكم من أنفسكم أزواجا yadda Allah ya halitta muku mata yanku daga karan kawunanku kai mutum matarka mutum yadda za ku yi fahimtar juna tare da su Allah madaukakin sarki ya ce an kalaka lakum min domin ku samu natsuwa zuwa ga wayannan mataye da wannan ne malamai suka ce aure yana bada natsuwa yana bada kwanciyar hankali idan ka ga mutum ya yi aure bai samu natsuwa ba bai samu kwanciyar hankali ba to bai sa sa'ar aure ba sai a masa jaje amma matukar ya yi sa a aure aure zai ba shi ne zai ba bashi natsuwa sannan aure zai ba shi kwanciyar hankali Shi ne ma'anar da ta tafsiru ilaiha Allah ya ce wa ja'ala bainakum sannan Allah ya sa a tsakaninku mawaddatan zurfafaffar soyayya wa rahama sannan Allah ya sa tausayi malamai suka ce wannan ne principle da ake gina aure a kansa ne a samu soyayya shi yasa musulunci ya kwandenin na auren ne. islam bai yadda a yi wa mace auren dole ba kani zo musulunci mata ana tirisa ta su su da ba ta so mace idan aka kuma ta auren dole an kashe rayuwarta har iya karshen rayuwarta wannan ne babban matsalar da ke faruwa saboda ita mace ta irin zuciya take da ita ba ta iya so ba ta iya ki ba mace in ba ta son namiji kace sai ka hada su aure ko ka cuce ta da zan manta ba akwai wata mata tana da ƴaƴa sun girma har sun haihu sun yi aure sun haihu sai Allah ya mijinta da suwa sai ta tara ƴaƴan nata ta ce ina so muku da fiya kuka ce da fiya za ku ce mana inna ta ce idan ƴaƴan ku suka gina kada ku musu auren dole ku ba su mazajen da suke so sai muka ce saboda me ta ce saboda darasin da na koya a rayuwata ta ce kullum mahaifinku shi har jikoki mun samu tare da shi to a san da aka yi mun aure da shi auren dole aka mana ban shi take wallahi kuma tun da aka daura auren ina nan a ban shi har zuwa yau da Allah ya karbi rayuwar shi take kuma tun da aka daura auren na ji wani irin bakin ciki wani tukuki da wani abu kamar dutse ya taso min ya tokare min kirji da karmi nake mun tashi tun san da aka yi auren duk tsawon shekarun nan da muka yi da shi har aka haihu ku kuka aure kuka haihu wannan abin da ya tokare min kirji yana nan wallahi bai koma na jinin fashi na ya koma daidai ba sai da Allah ya masa rasuwa ta ga su kuma ta ga su ba wannan shi ne matsalar da auren dole da auren ɗaya yake haifarwa ba da dadewa ba saboda hadis wata baiwa Allah tun tana yariya akwai kai da kuke so shi kake so ta aura ga shi da addini ga abubuwa iyayen suka hana shi wai saboda suna ga su ga alamun zai yi kuɗi ba sai aka samu wani wanda ake ganin zai yi kuɗi sai aka ba shi aka kuma tilasta ta saboda biyayya da iyaye ta zauna haka suka zauna shekaru sun haifi ƴaƴan suna university mutumin har ya zama babba ya zama ya zama alƙalin ya zama wato chief judge na wata jiha daga cikin jihohin arewacin Najeriya idan na faɗa muku jihar za mu gane shi shi ba na jihar muku sunan jihar ba amma har ya kai matsayin da ya kai matsayin chief judge a jihar su sai Allah ya masa rasuwa da Allah ya masa rasuwa saurayin da take so din tun sai take budurwa shi kuma yana nan direban mota ne yana tuka mota ya dauki kaya daga kudancin Najeriya ta arewacin Najeriya ran ana tani sai ga cewa kai baka sani ba ai ina yayi ne kawai wanda suna magana da abokin sa yi sun ce karu aru aru ai mijinta Allah ya masa rasuwa mijinta ya rasu yaushe sai aka faɗa masa da yau misali sai juma'a sai ta gama idda kawai da tashi ta dan wanke idan ta kawai sai ta faka da wata yin hulunta kawai sai buga sai da digiri yana zuwa ya je gidan ya nemi a mata iso da ita aka mata iso ya shigo suka gaisa da gaisa gane shi wanda ya lafiya lafiya lafiya a gaisa mai gaggana da sai abu biyu da mai da yake na farko da mutu ta'aziyya na rasuwar mai gida Allah ya ji kansa ya gafarta masa tace amin yake na biyu tsoho sai nan da nake miki har yanzu tana nan in ki wani ku da gidan nake aure kace a wannan shekarun namu ya yaji suna jami'a an girma kace wallahi ni san nake wanda nake ji da kai zo an kawo budurwa ka aje su zan zaba sai shi da take fata wani abu ce a sai da kin ne aure duk tsawon shekarun da kai nake tunani in na kwanta a gado na umma na kudo ka zan yi bace duk tsawon shekarun nan saboda an ba ta wanda ba ta ne ba ta yace kace maza kaje ka kawo ta dai yace kace duk abin da ya so wanda zai ka tawo. ita kudi ba matsala bane da kai ci ga kantama kantaman gidaje ga mako da kallerori a alkomi na tafiya dole sai ka zo abin da ka kawo inda yayi an yadda a shari'a shi kenan ko ne dan gidan sadakin sa dan dubu biyar da ko dari bakwai ne dan bai tawo shi yana zuwa da shi yaya suka zo wannan fa ta ce wata wanda za ta aura kenan suka kalle shi ne dan dubu ne haka wani almuri almuri suka ce kai da shiga sai ka ita mun da ta ga goma da rana a kan za ta gwala sai yin sanda za mu sasa ba kuma sai ka zo kurdu ba wanda ya ce ɗauko dole ba kai yadda kake da za ka ce za ka wani mahaifiyar kun san yin haru hajiya ta ce kai ku zauna suka zauna sai ce kun ga yadda nake ganin su idan duk kudu ne suka ce eh sai ce wallahi da Allah ya halta addu'a ta da shi ne mahaifinku da ya sanar da ya haife sai ce tun yana saurayi shi ne ke kauna kuma mahaifinsa ba taɓa jin ina ƙaunarsa a matsayin sa na miji da aure ba ko miji da bishekaru da muke tare da shi wannan ɗin bai shi nake so saboda haka ni a na yanzu ne zan fara rayuwa a duniya da ka yi ibada da Allah nake amma yanzu ne zan yi rayuwa rayuwa irin ta aure kuma idan ba ku yi na aure shi ba to billahi sai da ta lodo kaya ta shawo gangara in ta riga ta amurka da ya gaba kuka ta ah, da ka ta hajiya mun ta sai ta zo da lafiya kun san me yake faruwa maganar nan da nake zuwa muku maganar nan da nake yi da ku an daura auren har ta haihu Allah ya zuka su da haihuwa da miki kuma tana da lafiya lafiya kenan wannan shi zai nuna maka ne hatsari da illa shi yasa Islam bai rida auren dole ba saboda Qur'ani ya ce ya ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma wato Allah madaukakin sarki ya sa gurbafar ko soyayya da tausayi a tsakani shi yasa za mu ga mace yanci aure miji ba ta sai shi wata kila kuɗi sai yake da shi saboda kuɗin sa ta aure shi sai ka samu irin biyayya da ya kamata mace ta miji ba ta iyawa haka da ko ba haka ga mota ya mata ga dirga kai ta anguwa ga kata gida an mata ciki da falo ga lura ce ga kubul ya kwado shi ga fridge an cika mata da kayan zaki ba ta shan fiya wata balle tuwa wata sai suwan ko eba ko ragoli ko faro ko mai iyali ko ko paradise ko sai ruwan ne ruwa take sha amma kullum ya kashe mashi dalilin ta sai sai ya zo in talaka akan sai kokari ya ne ne da naira hamsin sau daya a ci. bakin ta saboda tsabar ba ta samu nama tana taunawa ya wun bakin ta yayi yauki da za ta cije ka sai an mata allura tetanus idan za ta je anguwa da kama za ta taka ta je haka dai kuma ba haka bane yana faruwa ko bai faruwa amma kuma duk da yadda da kasar ta duniya na tana maka rigar ka in ta yi da su cire ta ɗauka ta wanke ta goge da shi ta ɗuma ma masa ruwa ta ɗauka da ɗauki yi da hannun na mata ba mai ƙarfi ba tana kokuwa da bokiti yana jan ta tana jan shi to ta kai masa bandaki ya dawo ta masa mara da zuwa ta girki duk nan duniya nan kuma ta bata. in ka na bata masa rai ta kwana ba ta bacci ba tana nan shi tana ba shi hakuri dalili dai kawai tana kai shi shi kuma wancan ba abin da bai mata a kawo shi mai na hanta shi mai mai koda shi mai mai kifi a duk kullum ma tsare yake ga fatar baki ga kafar sa ga <laughs> now amma da yake ba ta sai ta ga gare mata ne ta ga gare mata ne tana gasa mata gara'a ta shi yasa mace ta yi ta ba ta ta hawo ta sai ta je ba ba duniya kai za ta sha wahala soyayya da ba za ta iya maka biyayya da rashin biyayya kuma ya kai ta wuta a ranar tashin alkiyama shi yasa musulunci yake ku shi ƴaƴan ku kada ku yi muran dole matukar wanda suke so yana da addini to ku auren musu in ma bai da addini kada ku bashi ku ce su ne addini wanda suke so sannan ku dauka ku basu wuri ɗaya sau da addinin ta mace aure shi ne idan ta dauko wanda zai da addini ta ce sai shi to alai ya halatta iyayen ta su fitire ba za su bashi ba saboda ke rayuwar ta ina saboda ke rayuwar ta lahira ina fata da wannan shi ne wanda Allah bai da ku mawaddatan wa rahama sai Allah ke inna fi zalika lalle a cikin rayuwar aure rayuwar namiji da mace halittar namiji da mace Allah yake la ayatin akwai ayoyi masu yawa ba aya ko ko biyu ko uku ba amma da kaumin tafakkaru ga mutane waɗanda suke yin tunani malamai suka ce wannan ayar ta nuna muhimmanci kare da shi da aure yake da shi saboda shi yake ba aure shi yake ba da nutsuwa Allah ta'ala ya sa mu dace to ku yara? idan ka dauki aure aka baka amana ce aka dora maka an gwaye ne amana ce babba daga lokacin da iyaye suka dauki ɗansu suka ce sun baka da sunan aure to addinin musulunci ya dora maka abubuwa da yawa domin kare daraja da mutuncin wannan baiwar Allah mace tana da tsada sosai a musulunci tana da mai tana da tsada saboda tsada ta kashe aka ce a lullube ta a koyi ta ita ganin ta ma ba a yadda kawai ka ganta haka kawai kuma falo ba ina ta an gane wannan shi za a ce ne a lullube ta fuska da ta Allah ya na raka yadda ya ta fito ta bari waje nan ma malamai sun rinjayar da cewa ta sami kaji fuska ma a yi ne a sai ta mai tsada haka kawai a shanta ka ganta musulunci da ya gaba idan kana so ka ganta sai ka yi wasu dokoki da wasu ka'idoji da wasu tsare-tsare kafin ka ganta mata ne suka wula kan ta kawunan su suke yi wa titi ado yadda ake sawa titi tile ake shuka fulawa a gefen titi domin a titi ado suka mai da kansu su ma suna yi wa titi ne suna yi titi ado amma ba wai shari'a musulunci ce ta goyi wannan ra'ayin ba abin da ya sa aka wannan saboda imar mace da darajarta yanzu ku lura zamanin annabi Musa alaihi salam idan za ka auri mace sadakin ta shine sai kai wa ubanta aikin kwadago aikin wahala na shekara goma kamar a baka auren ta shi ne sadakin mace aikin wahala na shekara nawa na shekara goma wannan ne dominin da yasa a lokacin da annabi shu'aibu zai aure wa annabi musa da shi cikin yayansa sai ya ce inni uridu an unki haka idan sai ya ihdanna sayyahatu qala inni أريد أن أنكحة إحدى ابنتي ala an tahjurani kama li حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين النبي شعر تشوى نجد تعالى إني لمني أريد أن أنشهك إيه جبل سيهاتين ina nufin zan auren maka ɗaya daga cikin ƴaƴana ƴan mata ina guda biyu wace ce a cikin bai ambata ba amma malamai sun ce karamar ita ce wacce aka aura masa me yasa ta zama karamar domin ita ce wacce ta je ta taho da annabi Musa daga inda yake to in ta da suka yi tare an samu shakuwa a tsakanin su shine dalilin da yasa karamar ita ce wacce aka ne aka ba shi duk ba ta fi bukatar aure tun da ita ce babba amma karamar ce aka auren masa sai ce ala an ta ajurani sadakin ta shine zaka mun aikin kwadago ba farin mai aikin kwadagon ba Sai sa imamul Bukhari da wannan hadisi ya kunna babi na halaccin ka ɗauki mutum ya ma aikin kwadago ka faɗa masa tsawon lokacin da zai maka aikin ba tare da ka faɗa masa nauyin aikin ba ka ce za ka ma aikin kwadago na awa uku in ka yi zan biya ta naira dubu ɗaya in yake ya amince sai ku tafi ka nuna masa aikin kuma dole ya aikin in sare ne sai ya duba ina fata an gwada wannan in dai har yau da ya amince zai yi aikin ba tare da ya san wani irin ba bane shi ke ne ya mijince shi sai anan an ɗora masa aikin kwadago ba faɗa masa ne ba ba faɗa masa nauyin aikin ba sai ce kamar aikin kwadago na shekara takwas shi ne sadakin yar malamai suka ce aikin kwadagon da zai shi ne ciwo zai yi masu mafi tsawon shekara takwas sai ce fa ina ta ashirin idan kai ka san da shekara goma ne amma na rage maka shekara biyu nake shekara takwas fa ina ta ashirin idan kai ta kashin kanka kaga zaka cika ta wayannan sauran shekara biyu ma da nake na dauke maka domin ka yi yadda sauran mutanen gari suke yi to fala junaha alaikum abin nan kamin in ji ka to wannan daga ka ne sai to ma wuri da ana shi alai ban sai in wahalar da kai shi yasa na rage maka shekara biyu na ce kai kiwo shekara takwas amma a ka'ida shine kai kiwo shekara nawa shekara goma a ce mutum sai ya yi ciwon tumaki na shekara goma kamin a bashi auren mace wannan ya nuna mace tana da tsada ko ba ta da tsada mace tana da tsada kwarai da gaske shi yasa ita komai nata ba a so ka gani domin komai nata yana da kyau yana da tsada yana da ɗaukar hankali ba a daga ganin shi kyauta ba ita ce idan ta ballo gaban da kanta zai zama da komai nata a har ma ta rasa mai taje wanda za ta kai mijinta idan da aka daura mata aure wata mata ta ga ita ta sha ado ɗaya daga cikin magabata za ta fita waje sai ta kira ta ta ya ke ya ta zo kace ma za a alƙaiti da jiki wannan halin da kika sha za ki fito ne maza su gani a ha to mutum da zai aure shi kuma to shi ne kika tana da masa me kika koyo mashi wanda babu wanda zai gani kai shi wato idan tana gani idan ta fita aka ganta haka wato kenan ta kashe kanta ta kashe miji za ta gaba ɗaya wannan yana nuna maka idan aka ɗauki mace aka baka an baka mata mai daraja ne mai kima shi yasa addinin musulunci yace akwai matakan da ake so ka dauka wasu matakai ake so ka dauka mataki na farko mala ango ka sani ciyar da matar da ka auro haƙƙi ne da Allah madaukakin sarki ya dora maka saboda Qur'ani mai girma yace mu sai ka zo sa'atin min sa'ati yantiqu sa'atin min ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله أنا هذا سيكون فلينفق ذو ساعة من ساعته wanda yake da wadata ya ciyar daga wadatarta. abin da ake nufi in Allah ya buɗa maka ya wadata ka to ka kyautata wa iyalanka a wajen ciyar da su ina fata na gane wannan in za ka wasu shi gaba. daga buhu sai tukunya sai ta siyo yadda ba ta da ba ba wahala da ta dauko daga buhu sai ta mutum da shi sai da mutum tukunya in ba ka da hali samu yar gida ka dauko sai sai ke sha ba ka cewa tana wani tsakoyi tana warewa abinda Allah ya hore maka kenan in ya gagara nemo masa ka danne mata in ya gagara ka samu garin kwaki in ya gagara a dai samu na abuwa kawo ina fata an gane wannan amma idan tana da hali ana so ka ciyar da matarka abinci mai daraja abincin da yake da kima ina fata an gane wannan haramun ne kana da wadata ka rinka ciyar da abincinka shi mata talauci musulunci bai da wannan ba domin cewa yi miyar cikin zukatin min tafi. muna samun matsala da dama da mazaje a irin wannan gaba za ka samu maza yana bakin kasuwa duk wani masha Allah da ya ji ta ya saya amma ya bin matarsa a gida da mai da karta kafira amma ba shi yana bakin kasuwa idan mai rago da kasa yake ce sai kawo tare ɗari da hamsin ya danna shi ne shi gaba da shi biki a rumfa in mai don shayin mare ya kawo kawo shafa bota rabin gwangwamin madara nuno. ya sake dannawa mai doya da kwayin ta kawo ta fi ɗari da hamsin kara albasa ta cinya da hakar ɗari yana ba za ku yi faruwa yana faruwa ko kuma ka samu duk restaurant da ake shi a garin da yake cin abinci ita ko matar ya barka da mu ya barka da karka kafara wannan haramun ne musulunci bai da wannan ba a ka'idar musulunci mace ta fi namiji bukatar abinci mai gina jiki mace ta fi namiji bukatar abinci mai mai mai kare jini saboda ita take zubar da jinin haila tana da bukatar abinci da zai kara mata jini ita ce zubar da jini wajen haihuwa ita ce wata take daukar ciki ita ce take shayarwa in tana shayarwa abin da take za a raba biyu rabi ba ka rabi a marka ya zama nono ya jariri mai sha in tana da ciki abin da take za a raba biyu rabi na ta rabi jaririn da ke cikin cikin wata ga ciki ga goyo ko a gaba. idan ta ci abinci da kashi nawa za ka ga kashi uku ɗaya ta. ɗaya na jariri ko ɗaya kuma nawa duk da haka ko mai gidan shi ba yake da shi kun ga ita matsalolin su yiwa amma ka samu abinci mai kyau mai gina jiki zan yi ta yi ta samu kwari da wahala ta samu kwari shi yasa za ku ga mace ta haihu daya biyu uku sai ga ta fara canza kala idan ba ana samun lura da ita ba idan Allah ya ba ta wadata ta ciyar da matan matanka shi mai kyau idan kuma Allah ya jarrabe ka da talauci to ana so su ko matan su ji tsoron Allah duk abin da ka kawo su kuma su yi hakuri su gane ba lokacin ka bane ka yi ya kokarin ka yanzu wane ne bai buɗa maka ba Allah ne bai buɗa maka ba sai ka ci gaba da yi maka addu'a Allah ka buɗa mata da dama ba su iya yin mazajen su addu'a ba ana so su zama yau mai gida addu'a wallahi ke kuna yi miji shi doya addu'a da zaki masa Allah ya fi karbanta da gaugawa ke da limami masallacin Abu Hurairah kwana na masa addu'a bai bace ba addu'a ki ta fi tasiri ina ba ta fahimci wannan Masallacin biyayya Allah yana karɓar addu'a ta kun san dalili daga ran da aka daura auren shi har zuwa ran da mala'ika zai zo zara ran shi daga ran da aka daura auren shi kika tafi gidan miji duk numfashi ɗaya da kike akwai mala'ikan da Allah ya sa yana rubuta miki lada wallahi ba za a daina rubuta miki lada ba sai dai in auren ya mutu ko ke kin mutu ka za a daina rubuta miki lada shi yasa mace samun lada ga ramata namiji sai yayi wata ibada zai samu lada ita mace in an auren ta zama auren gaba da ibada ne duk miki da take a gidan miki lada ake rubuta mata wannan bai wa Allah yake addu'a Allah zai karba ko ba zai karba ba Allah zai karba ku rinka tashi kuna yi mazajen ku addu'a saboda haka ya kai ango haƙƙi ne da Allah madaukakin sarki ya ɗora maka matarka ka ciyar da ita abinci gwargwadon karfin ka gwargwadon wadatar ka haƙƙi na biyu da Allah madaukakin sarki ya dora mata shine tufatantar da ita saboda Allah ya ce wa alal mawlud lahu rizquhun wa kisfuhun wa alal mawlud lahu rizquhun wa kisfuhun bil ma'ruf Allah ya ce ya dora wa al mawlud lahu wanda ake haihu masa kashi bai iya haihuwa shi da namiji to Allah ya dora masa na ciyar da matar da 'ya'yanta wa kiswatuhunna da tufatantar da matar da yayanta bil ma'ruf da gurin karfin ka in kana da halin da zaka yi cewa matar ka zani mai tsada ka cewa mata zani mai tsada ne abin da musulunci yake so in kana da kudin da zaka yi sofa wa ko ka kawo sofa hola ko wani sweetness ko wata Cote d'Ivoire ko Japan wax ko diamond ko to sai ka kawo in babu a samu Nigerian wax ko gogo ko da kinke jami'i ko kuma sai kai ita kuma in bai da hali duk abin da ya kawo to ita kuma ta hakura ta yi addu'a ta roƙi Allah ina ba ta fahimci wannan idan za a iya kawo aura to sai kawo aura dubu ashirin da wani abu sai ta ɗaura in ba za a iya ba a samo yar gida a bai rufe al'aura abin da musulunci yake bukata kenan sai a gode wa Allah madaukin sarki a cikin gaba da bautar Allah madaukin sarki ina fata an gane wannan amma in za ka yi sai mai tsada za ka yi kawo translate kamar na dubu talatin Sai na yi mai kama da ka tafiya wa iyalinka ana son mace ta zama tana yawan yin ado idan baka siya mata tufafin ba ya za ta yi ado da hadda za ta baka sha'awa ko kuma idan mazajen ku na fama da talauci duk abin da ya kawo ku yi hakuri ku karɓa kuma ku gode wa ku gode wa Allah madaukakin sarki ku mata addu'a Allah ya ƙara buɗa mata. an gane wannan abu na uku shine kai an an dora maka ka sama mata muhalli inda za ta zauna wanda zai iya kare mutuncinta domin Allah ya ce askinuhunna min haythu sakantum askinuhunna min haythu sakantum wujidikum Allah ya ce ku zaunar da su kada kun ta kina zaunar da su inda da kuke zaune gurgurdan halinku tana idda ma ba a yadda dole ka sama mata a sukuna ka sama mata mahalli da za ta zauna ka take ta ma tana idda matukar take ne ko ne to me kake tsammani da lokacin da kake matarka baka shige ta ba ashe mun baji aula idan sai samu ne musulunci yana so yana da mata hudu ko sai ka mata gida ba ko sai ka mata mun ko sai ana so gidanka da ba so a hada su gida su biyu yadda shi ke ta dukkan da ta sha ado ta kashe dauri kai kuma ka shigo kaɗan ka ta kai murmushi ka ji ka kule a cikin zuciyarka ne ko ba ɗakin ta kake ba dole ka rungume kaddara to dan wannan haushin ma ba a so ka ci ga gidanta can ita kaɗai in ka shigo kayan ta ne sai da ta gida ma ta yi da kai in ka fita ka tafi wajen aboki ya zama oho sai ma mai ake ba bata ji ba bata gani ba an samu sauki ko ba samu sauki ba a saurara ita ba in tana son miji to ita ko kallon ta wata so wata mata ce wata mata ta kalle ta ma in ta kalle ta ta ga ta kura mata ido sai ta ji ta to balle ga suna wasa suna dariya suna tadi na'am Allah ne yake ayi dole ku yi hakuri amma abin da nake so na nuna musulunci ya zo da hanyar da yake akwai hali za a dan saba muku ta sauki a kansa shine ko yace a mata ne a mata gidanta daban an zo lafiya ko ba zo lafiya ba tsakanin ta da irin wata sai ka buga waya ko ta kai mata ziyara in ta tashi ta je ta kai mata ziyara ne duk abin da ta nemi da yake ta kai kanta akwai ku ko ba sauki akwai sauki na'am idan ba za ka yi musu gida daban-daban ba to a samu kasan za a kewaye amma kowace a mata flat ɗinta daban a cikin gida tana kan rukunin inda take duk da kuma ya ke shigowa amma sai wato ta tashi kudu ta iya zuwa wajen abokiyar ta wancan na farko ya fi wannan sauki a wajen mata amma wannan ya fiye mai gida sauki domin mai gida in ya shigo ciki ya shigo jan gida zai kulle sai dai wajen matar da zai je can zai je su kuma mata wannan din ya ci ba su wahala dan duk sanda ta biya ya bude gate ya shigo da karan wannan motar sai ya wuce ba dakin fesa ba to daga nan tunanin ta ya koma ina zai je sai inda zai je me zai samu me za a yi wata ina za a tsaya ina za a kwana ina za a tashi wannan inda ba gidan ba dai bane ta ma san ya je ba ta ma san ya shiga ba kuma wacce ba za ta halarta wata a daidai lokacin da wani tuntun tunin banza da wuji ba balantana sai ta hana ta su ga nan ba ta zo ba ta gani ba idan wannan ba zai samu ba to an yadda ka haɗa gidan duka wuri daya amma kowace ana so ɗakin ta daban ɗakin yaran ta daban cikin ɗinta daban bayan ɗakin ta daban an gane abu guda hudu wannan ne zama nata daban الله

وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منه سعده ولما خلد بين أن لو كانوا يعلمون بالغيب ما لبثوا في العذاب لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سيحدث بعظمته الجبال راسعة العلم فلا تسعى رب ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خاشعة الوكيل الذي يبصر نجيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي الى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من اقوال العباد جاعل العلماء وثبتا في بيان الاحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام والرجل من فاز بمتابعتهم والخاسر من عاد عن مصاحبتهم صلاته وسلامه على عزيزه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي الى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والاكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب انزل واكرمنا بخير نبي ارسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا amma ba da bayan mu da islamu ya kuma tsara aida ikwani kullu wa awati fil islam wa ayyuka bi tariqi islam wa tariqi al hadina in yakun min allah mubarakatan tayyiba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ina mai fara wa da godiya da Allah madaukakin sarki wanda cikin rahmatar da ke da da a wannan safiya ya tara mu a farfajiyar wannan babban masallaci na sunna a cikin wannan gari na shiga a wannan jiha ta kaduna jiha da ta abubuwa da yawa da yan wuta da yan aljanna da yan tozanna a cikin da akwai a cikin kaduna babban makasudi ya haɗa mu a wannan wuri shi ne gabatar da wa'azi ko nasiha wa iyaye mata yi karatu na maza da to a mata ba a baya rikin koya shi ta ta kwace su har da suka addini wa sai ba ma ta nuna goma kan yi su da wai duk abin da ne zai yi mace ma tana iya yin sama ya wannan magana gaskiya ce amma ba duka ba akwai abin da namiji zai yi amma ba zai sama ya haka ko ba ka ba kamar ba ta doya da doya ta da sauke da ta gaba ta gaba wani da nake doya ko da ta ba mamaki da kuka ji sauke kamar ne nan jariri na'am biyu da namiji ko kai wajen ne ran jariri ne kuma yadda mace dai ba zai yi ba kuma sai yi dinka ta mace za ta yi sama da haka ko ba haka ba yanzu ga da tare da kuma da na haruna ishaq da za a samu jariri don ta ci uku a duniya a ba shi jariri a ce lura da jariri na kwana uku kawai to in ba ta baka da kwana uku jaririn ko yana kilini an sa ake bakwai zarfe zuwa lahira kuma shi da abaki da nan jariri na kwana uku kana ce masa ya sasa da kafa ya je shi ne ya dawo ya ji masa da kun ga nan gurin wasu ban man kando wata man kando man kando irin da amma akwai sauran abubuwa da mace ba za ta wato iya yin su kamar yadda namiji zai suna nan da yawa ba za su kai ba a cikin su akwai tsibare in kuma kina zan zama a kayan ko da ke bare a gida in mai gida yake bare ran wanda ke kuma ki ba su ce shi ne ran laraba take a hannu a ga da ke da shi ma zai kasance to wannan duka yake karantar da mata addini shi ne jefa su cikin wannan hali ina da addu'a Allah ya sa albarka a cikin wannan gari ko kuma Allah ya sa albarka a cikin rayuwar ku da rayuwar ƴaƴayen da kuke haihuwa ya haɗa kanku ya ku zaman lafiya da mazajen wato darasin da za mu gabatar a yau na san mata ba za ku ji daɗin daɗin darasin sosai ba domin wataƙila darasin ya zama ya shafi ku kai su sunan darasin mu ne yau kun yi akwai karɓar jinoyi da suke aiki na sunan darasin mu ne shi ne wato shi shi kumallon mata

kishiya tana da muhimmanci kwarai da gaske kuma islam ya faɗi fa'idoji da amfani ƙara mata a musulunci na san mata ba kwa son kishiya duk da cewa Allah ne ya ba duk da cewa sunna sunna ce idan kina tare da mai gida ya aro miki amarya ku da kuɗi idan dai haka ya tabbata sunna ta wa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk sunnoni annabi mata ba sunnar da kuke gaba da ita kamar sunnar kifiya wannan dalilin da yasa ya zama wato matar ba hauke in na ce ba hausa yana nufin ya arewa hausa fulani wato a takarin maganar matan hausawa wato gaba ɗaya kusan mutum akan kuciya da suka tsari hatakin maganar matan hausawa gaba daya cikin kishiya za ka samu kan maganar da ke karewa sai a ce da zama wato da zama banza gare ne ba ba wato aikin kishiya shi zaman banza ne kawai bai fara kashe su ba ba alama ce ta gaba da ko ba alama ce ta gaba da ba alama ce ta gaba da ana su su rubu in zuwa in ji shi mun doro wai shi ke da kana doro ne dole da ka da ka kalle ta sai ka ce ana su rubu ku ya ne iya da abin da yake da wuta in zuwa amma ta kuma ta ce yanzu ke rubu da ya wai shi ne da ta saboda haka idan ta ganin jike da ke wata ta buga da wuta ma a da wuta a zai ce mata shi ne yare ya da wuta da kuma wuta ce haka da wuta da wata abu da ya fito da kuma da shi saboda gabar mata da har sai da matsayi kusan wato maganar mata wato a kai karewa mata sun yi mummunar fahimta wa falsafa ta kife a cikin addinin musulunci na taɓa yi lacca a wata makaranta a Kano wata makaranta mata a cikin laccar sai da ke cewa duk matar da wato take zaune da mijinta ita kare suna zaune lafiya amma dan tsabar mugunta ba ta taɓa daga hannu ta yi wa mijin addu'a Allah ya wadata ce ya mata kishiya ba to wannan matar sai an yi sa ta shiga aljanna wato wannan magana ce da mata su ɗauke da girma kwarai ko sa abin da ya sai ga wata yawa suna tambaya Tana cewa ita fa a musulunci akwai wasu abubuwan da ma ita ta gamsu da su ba sai ce wasu abubuwa ba su ba sai ta girma mu wasu abubuwa a ciki har da maganar da ake cikiya sai da masa mara sama da ya ce musulunci da yadda ake mata ba to me yasa namiji aka ba shi damar ya kara mata ya auri mace ce da daya amma ita mace ba a ba ta dama ta auri miji ce da ba ce ban gane ba take yace kana da lafiya da bijira kawai sai mata amarya to kai ma ya kamata a baka dama sai ka kare shi har ka ya kwanta ya rasu sai ya dawo sai ya samu kai mata masa abu amma dai wannan masu duba Nake wanda wannan shi da wata matsalar banda wannan take akwai wata matsala. Nake ne matsala. Nake ya gafar ta malam me yasa? Namiji aka ba shi dama ya ce ta mace amma ita mace ba ba ta dama ta ce miji ba ta ya kamata yi yadda idan kama mai gida hauki sai ce za ta ce sai ma yadda kula da ce ka kalli ce ma ta ce ba na ce banda wannan akwai wata matsala ta ce ya akwai na ce zai matsala ta ce me yasa da aka zo da bangaro sai aka ce a ba da miji rashin abin da za a ba mace ai kamata ya samu canza uku idan aka zo rabawa a raba daidai wai sai zo ko ce da sakan da rufi aka ce da dadi abin da wannan ya nuna muku ne wannan da awa ta kudanci da magudanci ta yi tasiri ta yi naso har ta ke cikin makarantu islamiyya ba tare da asali ba sai da ke kuma da guda na bari tafiye yanzu mu dauka kamar yadda aka ba gani da dama ya tsara mace mu ɗauka ce ce aka ba dama ya aure maza guda biyu to idan kika aure maza guda biyu ko guda uku ko guda hudu kina zaune tare da su a kwana a ƙarshe wata ran Allah zai azurta ki da ku sai ce yi haka ne na ce wani kika samu ciki mazajen su guda wani sun muku sun muke sun yi tayin su in yi wannan kwana ya ce gudu wanda ya zai kwana kamar yadda malamai ke canji na aji a makaranta ko wanda ya zai sun lissa shi wanda ya zai kwana to shi ma mazan su guda wani suka muku tayin su to sai kika samu ciki idan kika haihu dan nawa ne a cikin wani sun mazajen guda wani sai dai sun rubuta ce gaskiya ma da ba za a gane wasan nawa ne ba na ce rubuta shi ne za ki kawo yaro duniya ya tambaye shi waye baban sa kike baki sani ba kace gaskiya ba zai dace ba yace to amma na miji da yawo mata guda hudu gaba ɗaya su guda hudu su kike ji suka haihu rana ɗaya ya yi wai ko da yaro an san uwarsa da uwarsa ko ba sani ba to amma in wannan da guda hudu ba ta daya yaro an ta koshi da ubangi a an da ta uwa amma uwa ba akwai koshi ba to saboda za a samu wannan hutu da rikici da rikici a haifar na bai san ba yaro bai san babanci ba shi ya sa mutum su ya ba namiji damar ya karo mata ke ma ba shi damar da karo miki ba sai rike mata sannan jamai ita cewa me yasa mutum ba ba da damar sarki ba sai aka ba da nake da ana bazin kwafe lokacin da za a auren su ke ne kike hankar auren nake ba da gano ba nake sai ka ba da sadaki nake a nake waye bayar nake miji nake sai kike akwati ne daya nake a nake waye nake miji nake yin za a yi nake zuwa gidan su ko wata ruwa ne in ya aiko ma sai ta yin zaka da kan ko wata ko ko ba ya ta yi ki aji ma sa mun da ma ta ce to kila ta na ko da ta yi da ce ba za ta ce ka ba sai ta wani da wani ta da kai mun sama da kasa yana duba agogo yana ta mutu in kuka jira sai ke ɗauka kuɗi ki bashi ko ke ɗauka ya sai ya bayar na ce lokacin da aka gama auren waye kira gidan da aka ajiye ku da ɗakin da aka ajiye nake da gida ne nake wa ya kawo mota ɗan uwa ba ya ce ba da kama ma kike ba za ki zo ba sai ya san ta mota ta wuce da ke fita da wannan mutum ya aikata nake kayan da ke cikin ɗakin ki sai kika saya ko da suka saya nake iya ki da suka biya. nake to sai ina so ki gaya mu har ka auren da ma sai kike yi take ita bace komai ba ita a gore sai kawai irin kwatar ko magana ma ba ta yi da yawa saboda rike aiki nake kuma saboda haka kuma sai a ɗauki ne sai a dinga hannu ai duk wanda bai san wahalar abu ba to ba zai iya rika abin da daraja ba haka da cewa haka ba mai gida shi ya ci wahala ya nema tare da wasu ya yi addu'a ya kurfi ya ta hajji ya yi yamun dai da ya yi samu haka ba shi ya kashe kudi ya kawo ya zai ga darajar aure ko ba zai ga darajar aure ba zai ga darajar aure amma ke kusa ba ki san wahalar aure ba idan shi aka danka wa kashi to ba za ki wato iya rike shi da mutunci ba ga ma ta kai ta ka ba ta ya karɓa da wallahi ana ya ce ta ce ta sauka na cikin kuma ba mun da nake da yake nake da yi bai a ba shi ne mace Allah ya bata wato wata irin zuciya mai haifa wata zuciya ce saurin wannan saurin shi ne saboda yaro za ta haihu tana naƙuda yaron wato kamar za da aiki da yaro wata kila ma sai da ake masa aiki amma da yaron ya fito duniya da take ji jariri to duk wanda da ta ta manta ko an su jariri ba za ta ji ba wai ke ba ta wuya a kaya da ita gaba ɗaya ne da namiji da yake aiwa da yi aiko da ya an gaba ba ka amma mace saboda zuciyarta da yaro ya mata kai ta manta ko ba ta manta ba ta manta ya mata laifi ta fitata nan take sai ta manta saboda rahama da Allah ya sa a cikin ta to wannan mutuwar da ke cikin zuciyarsa ba za a iya kuma ne ta ba mace ko tana son ka tana iya cewa ka sake ta to me kike tsammani inda ita aka ba da mun sake a ce da za ta yi kamar ba tana kaunar ta kuma ta sake ta sake uku kuma har ta yi da na taɓa ganin irin wannan shirin a wata kotu a gobe wata take karar mijinta sai wasa ne ina so a rika aura alƙali ce to kai ne gida ta ji masu ta ce a raba auren ku da kake da mutum yake wa alƙali mai girma alƙali ina roƙon wannan kotu mai daraja a yi mun sulhu na da matata ina son ta ina ƙaunar ta ina jiko alƙali yake to kai kin ji kin ji ina jiko sai alƙali yake da na ce ka gaya mata barka da barka wani ce barka wani ne ko shi kadai ne namiji a duniya zan kara da rayuwa ta haka ba zan aure alƙali ya ce ji ba ta son da ba ta kaunar ka ba ta kaunar mai kaunar ka ya alƙali a gaya mata ni ina son da ina kaunar ka ina son masu kaunar ka ina jiko mata ta alƙali ya ce ke ne yana jiko sai alƙali ka faɗa mata ko a kafa ta ɗaure mun ci zai kuce alƙali ya ce to yake alƙali ran da ya bace ya ce mata kai abu ka fada mun ne ku da da yau zan yi ba zan da mana ji a kotu haushi ya kama mata ta ce mata dina ne balle ta mata haka ce ke ji ki fada mata ne ku da ya kuma zai ya a alƙali ka a mata ko abu ba ne ba ta da alƙali ya ce to alƙali tun da abin ya zama haka na kake ta tafiya yana cewa ya kake ta tafiya 这不都是老多啊？这都是必须的。而且，俺们新那都也是，我也到我们新疆去。而我们也是，那不能没共产党。我也不知道是谁写的。所以，这些干部呢，这些干部，那也是为了国家，为了国家嘛。你这个是吧？说新疆这个玩意儿谁干的？说这个谁干的？ kan da take cewa a cikin sallah ba ta yi tunani yanzu ba a aikin da take idan ta koma gida tare da yara kan nan da za a daga su rika yin kwana kwana a ɗaki in ka gyara ɗakin su bata yanzu ita ke dafa abin da take so da shi idan ta koma gidansu sai ba abin da aka dafa aka ba ta yawan yawan da za ta zama yanzu ita ce oga kwata-kwata a cikin gida idan ta koma gidansu ta rike da oga ta koma ya yanzu na kayan aikin ta da tabbacin da banimoji da rof da bari ka mutu da kafiri da waye ga su an yi a da daji ga garin da ga kujeru an jera da ne da tsakar daji suna gogewa tana wasiya to ina aka kashe ta wayannan kayan idan ka kwace aka ce gidan akwai wani aikin da za a ta kayan ko ku ita wata su ba za ta ji a kan yanzu uwarta da uban ta aka yi su a kwance yanzu tana gidan miji ba ba ta ba Mai yanzu da aka sako da aka dawo wata kila ma ma'aikiyarsa tana da hawan jini hawan jini da zai tashi ita duk wannan ba kai ta san da shigo gida ya ganta sai hankalin shi ya tashi ita duk wannan ba za ta taba tunawa da shi ba sai bayan ta ce ta koma cikin wayan nan jini da shi da to sai a lokacin da za ta ga a ciya ba ta wannan wannan yace wanda shi ne da yake da wasu mutum da ya tafi hannu rage ba da makalla wajen rabon gado za ka ji a da mutum abin da za a ba da shi don ne ba za a raba dole ba nake sai da aka raba dole ba ya dace ba nake ba ya dace ba Na nake ai mutunci sai ya kalli dan gida da ka sami ya bisani da yin kullai sai ya ga abin da kike kacewa sami ya ga abin da za a ba yanzu misali da aka raba a cikin da wata sai an hawa da sarki yau ba ku da kuma sai ma ji yawan mutu ne rasu sai aka ce kiya wani ne rasu biyu ita wata ne rasu biyu ko haka ne ba shi ne abinda an yi mutu ne ke an zaru su to a musulunci da ya san aka ba shi ne rasu biyu ita ne rasu biyu yadda cewa ake da ta ɓoye shi a cikin ne rasu biyu da zai ce da zai ce ne ba. Mu ɗauka bayan an yi wata ɗaya ko wata biyu ya kai naira da biyar sauran masa nawa dubu ɗaya da ɗari biyar ita sauran masa nawa naira dubu ɗaya da tana sai ta ce za ta yi aure ana rama ma ce zai yi aure ita sai ta ce ta kashi ta yin biyu sai aka ɗauko ta kashi biya da kawo mata sai ta hada da dubu ɗaya yanzu kun ya kuma nawa shi kuma da rama ba ta zai aura ta ce ita ma ta kashi ta dubu biyu ya rama zai yi sai dai ya ciwo farki da yawa sai ya haɗa da dubu ɗaya da rijiya sai ya je ya kai ba ya ce shi ba shi da rijiya ba ya ce da ba mai da akwai shi da kullu na yana da ita kuma tana da nawa naira dubu to yanzu ya yi aure ita ma ta yi aure ana zama ga a kansa sai kuma aka ce yauki sai ya je ya fassare ya samu abin da zai ciyar da kansa ya ciyar da mata ya saya mata zani ya saya mata magani in ba lafiya ya biya mata kuɗin makaranta ya saya mata kayan kwalliya da hoda da gaza, da jambaki da barbara kuma su da dango da goshi da jajira da duk da wani magani ana zama ya ce ita kuma yanzu kudin ta nawa naira dubu uku ai yanzu naira dubu uku aka ce kar ka kashe da su gaba da ajewa mijin da ya aure ta shi zai kawo abinci shi zai kawo sutura shi zai kawo sabulu wanka da man shafa da duk abin da kuke bukata na ce yanzu ana kudu wa haka fara mijin haka fara na mijin haka fara ko ba ta to wannan ita ce farfaganda da ya kudawa suke suke nuna cewa an danna haƙƙin mata to wannan farfaganda karfafa ta da shi abin da ya karfafa ta sai kuma ya samu mata suna da adawa da kishiya nan ta take sai wannan tunanin sai kawo kwakwalwar kuma ba ta ba akwai wata babban mata a Najeriya ta wani babban mutum a nan Najeriya sai aka yi da ta haka ita ce babbar bakuwa wajen rasta malamin da ya zo zai wani sai ce zai yi magana a kan muhimmanci kare mata ya fara wani da gaba wata sa aka da ta ka je ofishin ka ta ko ka je ka kira kira kana nan da yau ba sai zo da ya ga mun gaba karatu da zai kuma wa'azi a kai sai ba da mata wai ka ko wai ka da wannan wannan aikar ma gaba da yadda nake da magana ba ma san ba a cikin Qur'ani da aka fara da hadisan annabi sai ka ai ana wannan abin da ya sa ake ya kara mata lokacin ai mata ba su sana'a yanzu ba tana da sana'a ya ba ta wani abin da ya da kuma guda da kuma guda guda da kun san abin da sosai mata tana nan ba ta mutu ba kuma mijin da ya rasu sun da mijin ya rasu kuma ta rasa da auren sa yanzu ta ne ma wannan ya mu aro ta rasa ta rasa shi ta duk sanda na zo lakka akwai addu'a da nake ba mata kuma zan ba ku wannan addu'a duk wanda ba ta sa mata kishiya ku ne mata wannan addu'a duk wanda ba ta kan kishiya da addu'a kan koya muku duk da kuke da addu'a da dare mata wannan addu'a shugaban kungiya a kai da shi doka sai da mata su koya mata wannan addu'a wace addu'a ce ku ce ya Allah wannan ta da ba ta so a mata kifiya Allah da ba ta ya guda goma sha biyu dole ɗaya sannan duk da wani an gosu kowa yana da mata amma mata su sun ba su yadda su tsara ba mu ga za sa su ya ce ba ne koya ba ne 去，去上屋里上屋里去，人多一点，人家让位多一点。然后呢，咱上屋里去吧，我们坐上屋里坐那里去吧。谁去谁不去？谁去走啊？我走啊。那上面那个是不是一件一件是吧？哎，听说这两天的货物货物很少，听到了？现在他妈的，我他妈有激情的，这个欧拉欧拉，这是五分钱一件，我穿出来穿不过去吗？不知道啊。 mutum shi ya shi ya kasa ba mai wani kuma ya kwaye ke mata ba mata sun kwaye ya za su gane wannan a yi da wanda ya mata sun fi mata yawa haka haka ne kuma su da mata da maza su wasu yawa mata sun suka yawa an yawa haihuwar mata ce da maza to sun shiga a cikin yanzu shiga mata da ke haihuwa a shiga in Allah ya yarda sai kin ga ana cin jariri jariri a guda biyar kafin a jariri guda biyu ko guda uku shi zai kuma tarihi shi ce ba na mata wato na jarirai da aka haifa a shekarar da ta gabata wallahi in ba zuwa sa wai kin samu matan sun ninka maza kamar su uku ko su guba da shi ake haihuwa bayan wannan maza sun ji mata ta wani mutuwa yanzu idan kika bincika ki bincika a jikika duk da kike da dama a duniya ki zai bincika sai dai kin samu mutane guda goma waɗanda ma'aikinsu ya mutu amma uwarsu tana da rai marayu ki samu guda uku da yadda uwa ki da su amma ni ba bai yana ke da kuma duk da yake kike ko wani samu baban ya mutu amma ko tsara wannan ma baban ya mutu amma Allah to ya sai da wayannan matan hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba sai mu tsaya wato ainihin alama kurkuzi ya kawo a cikin akiratu sa'a alamomi na tashi alkiyama ya kawo hadisin Abdullahi ya fara masa ita hadisin Abdullahi dan Mas'ud hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiyama ba za ta tsaya ba sai abubuwa guda biyu sun faru abubuwa guda nawa guda biyar abu na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi ilimi zai ne zai wannan ya faru ko faruwa ya ilimi yake mutuwa ilimi yana mutuwa ne da mutuwar malamai sai ya zama manyan malamai su ke ta mutuwa duk wata malamin da ya mutu kuma a cikin yayansa ba za a samu wanda zai iya rike kujerar ba a cikin almajiransa ba za a iya samu wanda zai rike kujerar ba ga wannan muna gobe da shi da ya wannan da ke nuna yi wata duk wata babu yin zama ta kujera ko akwai babu manyan malaman duniya bin ba yara rasu a ɗaliban sa an samu wani mai yawa zauna kan kujerar ba a samu ba sai ya nemo aboki ba ɗalibi ba Kana ibn Utaymi da ake masa kirari da ibn Utaymi wannan zamani Allah ya kasa rayuwarsa duk da ɗaliban sa an samu wanda ya zauna kan kujerar babu Allama na Albani Al-Hafiz Al-Muhaddis Allah ya kasa rayuwarsa a ɗaliban sa an samu wanda ya zauna kan kujerar babu ba samu ba kiki ya rasu ba samu mai zama kan kujerar ba sharani ya rasu ba samu mai zama kan kujerar ba kai kuma san ku dawo nan Najeriya sai Abubakar Guri ya rasu kiki ya rasu an samu wanda ya zama kan kujerar ba duk wanda ya zauna sai dai a ayi sai dai a ayi malai je ka kano Sheikh Nasir Kabara ya rasu an samu wanda zai iya zama kan kujerar ba sai dai a yi malai ba a yi sa mai da kamar shi ba a cikin ɗalibansa gaba ɗaya shek jafar mun adam ya rasu a ɗaliban sa an samu wanda zai zauna kan kujerar ba a samu ba sai dai aka nemo aboki aka ce zai zauna amma a ɗalibai babu wanda yake zauna to manyan malamai za su yi ta mutuwa sai a rasa masu tasowa karshe sai malamai su kare sai a bakin karambani yan ba da iya bai yi karatu ba sai karambani ya an yi kai wa fatawa ba miki shi ne ba ka ba alama ta ne ya mata kuka da abu na biyu jahilci zai yaru a cikin al'umma al'umma ko akwai jahilci a cikin al'umma har yanzu ba akwai wanda zai samu kuɗi ya kashe kuɗi kuma ya ce ya samu malamin duba ya ce wai ya ce masa mata da magani ya zo hannu shi ya samu kuɗi ba ta. zama wani irin jahilci ne wuce wannan kuɗi ko ba kasa suke ba ya samu ne ya kashe ya harkoki ko kuma sai ya ce mata malamin duba ba ta magani ya zo hannu sai malamin duba ya masa rubutu ya ce a sami hannu ya ce ya ce idan ya ce ta to kawo dubu ɗari da hamsin rari a kun kawo abin da ku ta abu na uku annabi ya ce zina za ta bayyana zina ta bayyana a cikin abubuwan ko ba ta bayyana ba yanzu zina ta mallama mata zina maza zina matasa zina tsofaffi zina yan kasuwa zina ma'aikata zina yan siyasa zina zina kuma ina da yadda ɗan sabon zama cikin al'umma sai yawa ina Allah ya har ma ta aure zina babban bala'in da ake cikin idan ka yi ya yi ya mace ya sama ya zaka ke kasabiyar sa saboda ya yi ku bishi da su ma da su jaja su suna na ake ne bayan nan wani sabuwa wani bawan Allah ya aiki yasa ko ya kama tarbiyya da kare ta da ko ai kama ai kanta cikin gida take amma sai ga sai ciki ba sai zabe ko wannan sau hankali ke sai ya dauko ka yake ko ta fata wanda ya mata koyan ka da kawai da ta dauka da gaske da take a kai a kai me ya tsaya ne sace ina kawata wancan da take shigowa nan gida aka ce sace eh, ba wata bace miji. wai ta sai da yake da zai da ita sai ya sa kayan mata ya sa da faya ya ta ko hoda dan baki kana ta da gala ne kai sai ya shigo cikin gida sai aka ce sai da shi take sai da zai da wani irin bala'i ne wannan wannan alama ce ta cewa kiyama ta kusa ta ne kiyama ta kusa ta tsaya abu na hudu annabi ya ce maza za su karanci abu na biyar mata za su yawa in kiyama ta tsaya mata za su zama ga sunan jirgin maza ba a layi guda ne sai a ce maka daga budurwa akwai talatin da biyar mazauna akwai saba'in da uku wala ita akwai wata yawa da suka yi sanso suka yi kirjiga a kano a anguwar fage kawai suka samu akwai mazauna dubu a anguwar fage kawai a anguwa ne mazauna dubu idan aka ba za a dubu ku anguwa to gudu wani ake da kuma anguwa sai ka samu da ita za a samu mutum hamsin da suna da niyyar ya mata alama ce ta kiyama ta kusa da ya kuma alama ba ce annabi ya ce sai an kai matsayin da mata guda hamsin da kyar za su samu namiji guda ɗaya da zai iya haka rayuwar annabi ya ce kamin kiyama ta ta ce wannan ya mata yanzu lokacin da muke tingara a daidai lokacin da muke tingara karancin maza 给我讲么将。 kuma a lokacin da ku kuma mata kuke kara ɗauko? kuɗin ci wai ita wace da ba ita kai a cikin gida sai kace mayya wa ala ala sharika laha illa shariku huwa laha man la kai wa mama sai kace yanzu wai ita wace ta ne ba a karo da ya rasa mu dama yana kokarin zai karo mata shi ke na ta kumbura da baki sai a fara bala'i wannan har wula kanki ne to ni ne na kasa ne ne ne bai ni a cikin gida da sai an sa wata ke yar saba da sunna sunna ce ta annabi annabi ne yake a idan za ki ga ba mace ki fito ka ki nuna ki yi manzon Allah da gaban ka Allah bai tambaye idan kika yi a za a samu matsala ko ba za a samu matsala ba sai ka yi a tsira mijin ki yawo ya ce kai sai ka saba ka yi a gida dan tambaya sai kika samu ciki ciki kuma mai gida shiga matsala ko da shiga yaran ku guda biyar ko guda shida sun shiga matsala ko su shiga yanzu shi dan guda shi ne kawai gidan ya ci mata wahala yayin da su ci ba kauye saboda kawai su zauna kai idan kika haihu za ki ga matsala ko za ki ga matsala dole sai an nemo wata mata ta zo da ta kudu ne idan kin haihu ba matsala akwai wacce za ta ci gaba da yi wa yara biyu ka ci gaba da lura da mai gida ke kuma ki ci gaba da lura da jariri har ki yi kwali sai ka ga jariri nuku nuku jariri yana jariri nuku nuku amma mace ya ce ya saboda ta ana hawa mata kijiya haka za ta kumburi jaririn ta shiga cikin rufi jariri da kika sa bai kwali ba kunnan sa bai kwali ba amma haka za a turni kai shi da hayakin jiki a turni kai shi da hannun manja a turni kai shi da hannun albasa a turni jariri da sha'awa ne ita kuma don bala'i gari ta yi zai shiga bala'i ita wala ta zama da hijab da Allah bari in tambaye idan ke da aiki a cikin gidan shi mijin shi ba wata ce sai yana mana cina jira aila idan kin yi kun zuzu kuma bai gida dole kun zuzu ko bai kun zuzu ba kun ga da kun zuzu ta ni ke da kun zuzu da ake yi kisa da sa addini ba yana yin kisa ya da ni masu banza haka yi kuma ta bane da ta zai ɗauko cutar kanjamau sai ya zo ya maka alamaki shi ke nan kurin kusa sai da lafiya da ma'ai ba huta Ya ita ya mako wai ta ya mijin ta in zai yi zama da mata gariya ya je ya kai ba matsalar ta bace ita ne abin da bata yarda shi ba a aure matar sunna wacce za a bada sadaki da wani a da sunna annabi shi ne abin da bata yarda ba amma in ma san banza zai nema ya je ya nema bai gane su ba amma ji gida ba wacce ta kai ta bai ita ma har mala'ikan mutuwa zai sake ce da Allah ya tambaye sai ka aiki a wajen mai gida ga ku da yaya guda biyar kawai ji bai da lafiya kina so ki zai dubo gida zai ya da zai ba duka guda biyar ki gari wa zai lura da su kawai ki a giwa ko a samun kuma yana da kwata guda biyar ki tafi da su yana fama da masara da zazzabi sai kuma ga cikin jirgo ta ta shiruwa sai yana guda biyar zazzabi ta mai karuwa mai karuwa bayan cikin ya sa shi ba yake mutu ba da akwai wata sai ki bari yaran duka sai ki da su karami a ciki sai ki tafi hankali ki akwai akwai mai lura da yayin ki je ki sa da zumunci shi ko bai tsora masa nauyi da yawa ba bayan kin gama sada zumunci shi ke kuma sai ka sake dawa amma duk wannan alkhairin ita ba ta kai ba saboda kawai gaba da kiyayya da kisa to sai abu Abdullahi ibn Ja'far ibn Abi Talib da radiyallahu anhu shi Abdullahi ibn Ja'far baban sa Ja'far ibn Abi Talib shi ne wanda aka ce a mota abin da mota baban sa shahidi ne lokacin da za a je wannan yaki annabi ya tada komandoji guda uku ya ce komanda na farko ya ce zai bin harisa ya ce fa in kuti ya ce fa jafar bin abi talib ya ce fa in kutila ya ce fa abdullahi ibn rawaha ya ce fa in kutila ya ce fa yakal muslimuna bainahu ali radhiyallahu annabi ya ce komanda shi ne zai bin harisa in an kashe shi komanda na gaba shi ne Jafar ibn Abi Talib idan an kashe shi annabi ya komanda na gaba shi ne ibn Rawaha wurare da yawa an yi wa da yawa ba ba ba ya da ba ba da su ne da ke da ba idan ke kuma ya kamata su ne su da yawa an ta yi rawa yake fahimta ne ke ne ba Abdullahi ibn rawaha shi ne abdullahi ibn rawaha wayannan bandoji guda uku duka kai su a wajen wannan yaki amma ku saurara ku wayannan kwamandoji guda uku da aka kashe su hadin jafar ibn abi talib bayan ya dawo gida wato bayan an dawo daga yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa mutuwar wayannan kwamandoji guda uku annabi ya tafi gidan Ja'far ibn Abi Talib ya samu uwar gida ta gyara gida ta tsaftace gida saboda jarumawa suna da mai gida zai ga zai dawo daga fagen daga ta sha kwalliya ta sha ado yadda ake so musulma ta ce idan miji ya gida zai dawo idan ta san lokacin da zai dawo ko da yamma zai dawo daga kasuwa ko daga ofis a gyara gida ya zo ya samu gidan ya gagara gane ma gidan gidan shi da kuma gidan shi bane an share ko ina an gyara kwakwal, ita ta sha wanka ta sha kwalliya ta sha makeup ta kashe daure dan kwanin ya tafi gudu wasu hanya yadda da ya shigo cikin gida ya gane cewa ya zo inda yake da gata a ce ita wannan baiwa Allah wata san cewa ƴan matan aljanna ne za su tafi mai gidanta a wannan ranar Allahu akbar to Abdullahi ibn Ja'far dan wannan bawan Allah bayan ya girma shi ma ya haifiya zai aure da ita sai ya ake zai mata nasiha kan ya ake gudunar ku saurara ku ji abin da wannan sai ta yi yawa ya nasiha ne mana abin da farko ya fara gaya mata sai ta ce in ka je gidan miji sai ta iyaki wal gira fa inna hadhihi sabu salat wa iyaki wal isab fa innahu yuriku al-baghdha وعليك بالكعب فإنه أجل الدين وأطيب الإجماع abu na farko ya ce iya ce wa jira ka shirin shi da shi bala'i kuma wani mazabata zai aure da yasa